masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin farko dai za ku ji batun sauya kuɗi a jamhuriyar nijar mali da kuma burkina faso abin na ci gaba da ƙara karbuwa a ƙasashen duniya sai dai kuma wasu kuma suna bakin ciki da munafarci ganin sabon kuɗin ƙungiyar ta aes bai samu karbuwa a wasu ƙasashen duniya ba yayin da dai ake sa ran cewa kuɗin zai iya zarce darajar sefa bugun ƙasar ta faransa haka zalika dai kuma masu sauraro za zai kara jin yadda kungiyar ecowas ta koyar umaru muhammadu daga cikin kungiyar su da hau kwata-kwata haka zalika dai kuma masu sauraro za je ku ji jerin shugabanni da aka musu juyin mulki a jamhuriyar nijar gaba ɗaya har kawo kan abdurrahman jani da kuma wasu dalilai sai sa je muke so don allah da ku gyara zama tsaf domin jin cikakken wannan rahoton har ƙarshe haka zalika kuma za dai mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin akan irin juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar shin a wani juyin mulki ne ko goyi bayan yinsa kuma kazalika wani juyin mulki ne baka goyi bayan yinsa ba duk sai ku gyara zama tsaf domin za mu kawo muku jerin juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar baki daya har kawo yanzu amma masu sauraro idan wannan shine farkon kamar da ziyara wannan ta tawo mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin muna so da ku danna mana rabin da kuma danna mana kararrawan sanarwa dai cikakkun rahoton nan batun soya kudin kasar jamhuriyar nijar mali da kuma burkina faso yana ci gaba da kara samun karbuwa ne ga wasu kasashen duniya yayin da mambobin harbiri suka fara nuna sha'awarsu da kuma amincewa ga dakatar da amfani da sefa a wannan yankuna da kuma ci gaba da amfani da sabon kuɗi na alliance idat of sahel wato aes da kasar ta jamhuriyar nijar da kuma mali da burkina faso da suke shirin samar da wannan kuɗin kuma kazalika ana kyautata zato kuma sa tsammani akan cewa wannan kuɗin zai iya zarce darajar sefa shin ba sauraro kuna goyon bayan sabon kuɗin jamhuriyar Nijar da zarce darajar sefa haka zalika dai kuma shin menene dalilin da yasa har yanzu kungiyar ECOWAS take tsayin tsayin daka akan dole dole sai sun sa a dole dole sai an dawo da Muhammadu Bazum alhalin ba wannan ne karo na farko da aka fara yin juyin mulki a jamhuriyar Nijar ba an yi juyin mulki da dama da kuma wasu dalilai amma kungiyar Ecos ba ta yi magana ba kuma shin ma sauraro shin kun san menene dalilin da yasa ake ake yawan ta juyin mulki a kasashe na farko fa juyin mulkin nan da ake yi ba wai baƙi ba ne suke shigowa ƙasa suke kwatan mulki a'a 'yan ƙasa ne da kansu suke kwatan mulki daga hannun shugabanni shin idan shugaba ya kasance adali kuma kazalika yana yau 'yan ƙasa adalci da kuma abin da suke so da kuma cika alƙawarin da ya ɗauka lokacin da yake yawon neman zaɓe in dai shugaba ya kasance adali kuma mai magana daya da kuma jin tausayin al'ummarsa babu yadda za a masa juyin mulki amma matukar idan shugaba ya kasance a azalimi kuma kazalika baya yi wa al'ummar kasarsa baya cika musu alkawarin da ya ɗauka to fa tabbas za a iya masa juyin mulki kuma juyin mulkin nan ba wai wasu ƙasa bane suke zuwa suke aiwatar da wannan juyin mulkin sojojin kasa ne suke gabatar da juyin mulki kuma idan suka yi juyin mulki sai ka ga 'yan kasa sun nuna suna koyon baya na jamhuriyar Nijar da aka yi abdurrahman tiyani ya kifar da gwamnatin muhammadu basum yan kasa kuma da dama sun nuna suna goyon bayan kifar da gwamnatin muhammadu basum da aka yi to fa tabbas idan su ake a adalci a jamhuriyar nijar tunda yan kasa sun nuna suna goyon bayan mulkin soji kamata a ci gaba ta su da addu'a kungiyar ecos ta zare bakin in dai dama tabbas ba ko ta munafurci da take son kullawa ba ko kuma mace da ta jima tana kullawa ne asirinta ne zai tonu yasa suka nace tsayin daka da su da kasar ta faransa akan dole dole sai an dawo da mulkin dimokuraɗiyya a kasar. ga dai jerin lokutan da aka taɓa samun juyin mulki a ƙasar ta jamhuriyar nijar a shekarar 1974 a watan afrilun shekarar 1974 laftanar kanar tseni kunci ya jagoranci juyin mulki da ya kawo ƙarshen mulkin dori hamani na shekaru goma sha hudu daga nan ne shugaban ya kafa majalisar koli ta sojojin ƙasar mai mambobi goma sha biyu wacce ta jagoranci kasar a gwamnatinsa a cewar wasu rahotanni a lokacin an kashe kusan mutum ashirin a zamanin juyin mulkin sojojin da suka yi juyin mulki kuma a alif 1974 zuwa 1996 jami'in sojojin sun shirya juyin mulki ne inda suka kawar da gwamnatin shugaba Muhammadu usmani da firayim minista hama amadu a watan janairun shekara ta 1996 da suka yi wukar kugu da cewa gwamnatin ta jeba tattalin arzikin kasar cikin tsaka mai wuya da kuma halin inna lillahi sai dai matakin nasu ya fusata ya fusata kasar da ta taba yi wa nijar din mulkin mallaka wato kasar ta faransa tun a wancan lokaci ma kasar ta faransa ta nuna rashin jin daɗin ta kuma kazalika ta fusata akan wancan juyin mulkin da aka yi tsohon shugaban mulkin sojan na nijar kanal ibrahim ba'ari mai nasara lautana janar ibrahim ba'ari mai nasara shugaban sojojin kasar ne da ya ɗaira mulki yana mai cewa sun yi juyin mulki ne domin sake haɓaka tsarin demokuraɗiyya na jam'iyyu masu yawa ba wai su wargaza shi ba a shekarun 1999 sai dai wasu sojoji masu tawaye sun kashe Ba'ari mai nasara yayin wani harin kwantar bauna a filin jirgin sama na yamai lamarin da ya share fagen juyin mulki karo na uku a tarihin kasar ta jamhuriyar nijar dauda malam wanke kwamandan jami'in tsaron fadar shugaban kasa ne ya jagoranci gwamnati a lokacin kafin daga bisani ya sanar da cewa za a iya zaɓe tare da dawo da mulkin fararen hula a shekara ta 2000 daidai mamadu tanjani ya lashe zaben da aka shirya inda ya doke tsohon firayim ministan ƙasar mamadu isufu masu sanya idanu sun bayyana zaben a matsayin sahihi a shekara ta 2010 tawagar sojoji da suka kira kansu masu yunkurin dawo da mulkin dimokuraɗiyya wato csdr ƙarƙashin jagorancin janar salisu dijebo suka kama tare da tsare tanja da ministocinsa lokacin da sojoji suka hamar da gwamnatin tanja a shekara ta 2010 sojoji sun kuma dakatar da kundin tsarin mulkin kasar tare da rushe dukkan hukumomin gwamnatin kasar ta jamhuriyar nijar sojoji dai sun sha alwashin dawo da kasar kan tafarkin dimokuraɗiyya na hakika. bayan sun zargi canja da gyara kundin tsarin mulki a shekara kuma ta 2023 a ranar laraba 26 ga watan yulin shekara ta 2023 jami'an tsaron fadar shugaban kasar da kashin jagorancin janar umar tani abdurrahman tani suka kulle shugaba muhammadu bazum a cikin fadar lamarin da ya sha suka da kasashen duniya daban-daban suka ta yin allah wadai akan juyin mulkin da kuma tsare shugaban kasar. sojojin da sun sanar da rushe dukkan hukumomin gwamnati sannan sun rufe dukkan iyakokin ƙasa da na sama tare da sanya dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar ta jamhuriyar nijar da kuma zargin tsohon shugaban ƙasa muhammadu bazum akan tabarbarewar tsaro da kuma rashin haɓaka tattalin arziki wanda dai har kawo yanzu ana ci gaba da cece kuce kuma kazalika ƙasar ta faransa tana iya yinta domin ganin ta dawo da mulkin islamiyya a jamhuriyar Nijar sai dai kuma 'yan Nijar da dama kusan za mu ce gaba ɗaya 'yan Nijar sun nuna kwata-kwata ba sa goyon bayan mulkin Muhammadu Bazoum kuma kazalika ba sa goyon bayan mulkin fararen hula a jamhuriyar Nijar gaba ɗaya. Amma sai ita kuma ƙungiyar ECOWAS din tana ta nace akan dole dole sai an sako Muhammadu Bazoum da kuma maida cikin karagar mulki tare da dawo da mulkin fararen hula a jamhuriyar Nijar. a nan ne dai dubannin al'umma da dama suke ganin cewa kawai ƙungiyar ecowas tana hakan ne domin cimma nata manufar domin matukar idan an yi hakan ne saboda al'ummar kasa bai kamata a ce cewa dole sai an dawo da muhammadu bazum ba matukar idan dama dan 'yan kasa kungiyar ecowas idan suna yi ne don ciyar da al'ummar kasa inda 'yan kasa sun nuna suna goyon bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar niger to menene zai sa ecowas sanya musu takunkumai da kuma jefa su a cikin halin inna lillahi kawai ecowas tana yin hakan ne dai saboda kawo karshen juyin mulkin da ake yi a yankunan afirka menene yake jawo yawancin juyin mulki a yankunan afirka yawancin juyin mulki da ake samu a yankunan afirka yana faruwa ne sakamakon rashin adalan shugabanni da suke jefa ƙasarsu cikin halin ha'ula'i hakan yake ba wa sojoji damar kifar da gwamnati kuma abin mamaki idan aka kifar da gwamnatin sai ga 'yan kasa sun nuna suna goyon bayan kifar da gwamnatin da aka yi kasar ta faransa dai har yanzu dai tana nan akan bakanta domin ganin an kifar da gwamnatin abdurrahman chani su kuma 'yan kasa sun ce cewa tabbas su fa suna goyon bayan abdulrahman chani a mulkin kasa kuma kazalika duk abubuwan da ya faru duk irin juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar nijar menene yasa duka babu wanda ya fita da hankali sai wanda aka yi muhammadu bazum a cikin wannan kwanan nan wasu dai sun ce lokaci ne yake canjawa da kuma zamani shi yasa dai wannan juyin mulkin wannan zamani wanda abdulrahman chani ya yi ya fi ɗaukan hankalin kasashen duniya akan fiye da sauran juyin mulki da aka yi a jamhuriyar nijar wasu kuma dai suna ganin abin da ya sa juyin mulkin ya fi ɗaukar hankali sakamakon abdurrahman chani jajirtacce ne kuma kazalika kishin kasar ta jamhuriyar nijar ne a gabansa ba wai hada kai da wasu kasashen duniya domin a ci mutuncin nijar da shi kuma ya tara makudan kudade wanda zai mutu ya baro iyalansa ba abdurrahman chani dai ya bayyana kishin jamhuriyar nijar ne dai a gabansa